اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك أنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da saduwa na masallaci mai albarka masjidil mumtaz da nan gurgu mari a garin Maiduguri yau da yakun Allah yammacin talata sha uku ga watan Sha'aban shekara ta uku. wanda ya zo dai da sha biyar ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu karatunmu littafin ahalari za mu tashi faslun fasali fi shuruɗu salati game da sharuɗan da sai mutum ya cika su zai yi sallah idan aka ce shuruɗu sala sharuɗan sallah kala biyu ne akwai abin da ake cewa sharaɗi na wajibi a sallah akwai abin da yake cewa sharaɗi na ingancin sallah abu ne guda biyu kowanne yana cikin sharaɗin sallah wannan sharaɗin wajibi shi abubuwan da sai sun tabbata tare da kai sannan za ka yi sallan ne shine sharuɗan wajibi na sallah mun gane wasu sharuɗa ne wanda kai mai sallar sai ka cika su tukunna ma za ka yi sallar mun ji wannan su kuma sharuɗan ingancin sallah shine ka riga ka cika wayancan bayan ka cika wayancan misali ka zama musulmi an gane ai ka zama mai hankali ba mahaukaci ba duk an gama wannan to akwai abubuwan da kuma bayan ka cika wayannan su kuma ba ba wajabcin sallah suke ɗaura maka ba su suna sa sallar taka ta inganta ne mun gane kenan wancan idan ba idan baka cika yancin sharudan ba ba za ma ka ba za ma ka fara ma yin sallar ba ma sallar ba za ma ta yi ba ma wannan kuma to ka cika wayancan zai yi kai sallan to su kuma wayannan su kuma su za su inganta sallar idan ka yi ta yi misali yanzu a nan bangaren misali ni musulmi ne ina da hankali na an gane ai to amma sai zama kuma ban da tsarki kaga yanzu na samu damar na yi sallah a shari'ance sallar ta hau kaina wajibi amma yanzu akwai wani abu da idan na yi sallah da shi sallah ba za ta inganta ba ni musulmi ne ni mai hankali ne ba mahaukaci ba amma kuma sai dai riga ta wannan da kashi a jiki yanzu kaga sharuɗan sallah ta hau kaina wajibi na cika amma wannan kuma sharaɗin yi sallah da shi sharaɗin inganta sallah ne to sallah ba za ta inganta ba sai da waɗannan. bambancin su shine na farkon sharadin wajibi babu yadda za a yi kai sallah baka cika wannan sharadin wajibin ba Allah ya karba ba zai yi ba amma sharadin inganci yana iya yiwuwa baka cika shi ba kai sallah Allah ya karba misali muka ce tufafin ka ya zama mai kyau kai ka zama kana da tsarki inda za ka yi sallah ya zama yana da tsarki wannan sharadin ingancin sallah ne to sai aka a wannan rigar tawa da bayan gari a jiki da fitsari a jiki duk duniya ban da wata riga sai ita ban da wanda zai ara min riga da in yi sallah da ita da najisa a jiki da in cire ta in yi sallah tsirara wani fi dama dama yanzu kaga shi yasa aka gaya maka wannan shi na biyun inganta sallah yake yi yana iya yiwuwa kenan ka yi sallah da shi kuma Allah ya karba amma ni ba musulmi ba kawai sai nazo nace bari yi sallah Allah zai karba ba yadda za Allah ya karba to shine bambancin su wai su sharuɗan wajibci bai taɓa yiwuwa ka sallah sai ka cika su sharadin inganci yana iya yiwuwa ka sallah da su Allah ya karɓa in aka samu larura Allah ya sa mun gane malam yanzu anan yana so ya gaya mana sharuɗan wajibcin sallah an gane na farko mai ahalari sai ya ce al-islamu haka ne sharaɗin wajabci na kafin kai sallah sai ka cika wannan sharuɗan wajibi sai ka zama musulmi wannan dole ne idan yanzu da ba musulmi ba yazo yace zai yi sallah Allah ba zai karɓa ba saboda wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin Allah yace dukkan wanda wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan dukkan wanda yake ba yake yake ikirarin wani abu koma bayan musulunci a matsayin addini Allah ya ce to ba za a karɓar masa ba ranar kiyama yana cikin asararru saboda abin da yayi duk ibada da zai yi kuma sannan kaga ita sallah tana da wani shar'i wani wani matsala a kanta an gane ko da arni arni sallah tana kan shi an gane sallah tana kan shi shi arni arni sallah tana kan shi da kafiri da kristan da bayahude da pagan da kowa da ba guje. sallah tana kan su. Allah ya ɗaura musu dole ranar kiyama zai tambaye su amma idan kuma basu musulunta ba suka yi Allah ba zai karba ba kuma tana kan su ƙi sun yi laifi su yi ba za a karɓa ba dan saboda su ba musulmai ne. idan Allah ya saka su a wuta zai ce ma salakakum fi saqar me ya saka ku ya ku arra cikin wutar sakar qalu lam naku al musallim laifin mu shine ba mu kasance cikin masu sallah ba kaga kenan daga cikin laifuffukan su shine ba su sallah wa lam naku al miskin wa kunna nakhudu al kha'idin hatta atana al-yaqin wai wa kunna nukadhibu bi din? muna ƙaryata ran tashin kiyama kaga wayannan yake tabbatar maka kenan arna ne zaman ladina kafaru allan yub'athu arna sirri cewa wai ba za a tada su kiyama ba kaga wa kunna nukazzibu bi din. mun kace muna ƙaryata ranar kiyama wannan shi yake ba musulmi bane tunda ba musulmi bane kuma za a tambaye su me yasa ku a wutar sakar za su ce ba mu yi sallah bane da wannan Uthaymin a cikin shari'a sai Muslim yake cewa sallah tana kansu dole dole sai sun yi idan ba su musulunta ba suka kuma ba za a karɓa ba to wannan matsin me ake so sai ya ce wannan matsin da aka musu ake su musulunta kawai wannan da ba da ra'ayi dole sai ka yi in ka yi ba za a karɓa ba to yaushe ne in nai za a karɓa sai a ce in ka musulunci to bari musulunta Allah ya haka idan su musulunta din Allah ya sa muna ganewa da haka idan mutum ba musulmi bane yayi sallah to sallarsa ko ya adin gure za a maida masa kayansa saboda duk wani aiki da wanda ba musulmi ba yayi da sunan addini Allah ba zai karba ba kamar Allah yake cewa ulaiikal ladina kafaru bi ayati rabbihim wayannan fasu da suka kafirci ayin ubangijin su wa liqa'ihi da haduwa da Allah fa habitat a'maluhum Allah ya ayyukan su gaba ɗaya sai suka lalace fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna Allah ya ce ranar kiyama ba za mu tsaida musu ma'auni ba wannan na daga hujjar malamai kamar Uthaymeen da cikin masu wannan hujjar a cikin sharin wasu iyansa, yana ganin cewa idan aka zo ranar kiyama kaga an ɗauko sikeli za a auna aikin kama gata ne malam kaga an zo an ajiye sikeli wannan ayyuka kyawawa wannan ayyuka munana za a auna kai dan gata ne me ake nuna maka kenan ana nuna maka cewa kana da ayyuka kyawawa da Allah har ya karɓe su kuma kana da muna da kaɓata wa Allah kuma ko da munanan sun yi rinjaye ka tafi ta akwai ran za ka fita to amma shi kafiri fa sai Allah ya ce kafiri fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna Allah ya ce su ba za ma mu kawo sikelin awu ba me yasa saboda ai babu ladan manja to babu ladan kwata kwata duk aikin da suka yi a duniya Allah ya ce muna maida musu ne ta wani gefen kawai haka manzo Allah ya faɗa a hadisi idan yanzu yama alyama suke ma fuska Allah sai ya sa wani suke fuska idan da kuɗi ya baka Allah sai ya mai da mai kuɗin ta wani bangare idan ya gina maka katanga ta rushe Allah sai mai da masa kuɗin ta wani bangare akwai zaka samu akwai wanda ba musulmi amma suna da kyauta sosai duk kyautar da kake ga suna za ka samu su yana karuwa wannan kuɗin da suka bayar ne manzo Allah ya ce Allah yake maida musu kai musulmi fa idan ka bayar Allah zai maida ma ya ninka so goma ya ninka so ɗari bakwai kuma sannan ya karɓa ya baka lada amma su iya kuɗin iya shi za a maida musu ɗari biyar ɗari biyar babu ƙari haka manzo Allah ya faɗa a hadisin sahih muslim sannan dukan wani aiki wadda ba musulmi ne yi shi Allah ya ce sai musu gwale-gwale da shi wannan daga cikin sakamakon da Allah zai wa wanda ba musulmi ba za musu gwale-gwale Allah ya ce qadimna ila ma amilu min amalin Allah ya ce za mu tattaro ayyukan gaba daya malamai suka ce aikin ba kaman kai da za a nuna maka aikin ka ce ma ga sallaka lada dubu daya azuminka lada dubu goma aikin ka lada miliyan daya kaza kaga yanzu wannan kana ganin ladan aikin kuma kana ganin aikin mun gane wannan abun shi yasa ake cewa akwai al'ajiru akwai as-sawamu shi ajir ladan aiki as-sawab abin da aiki ya haifar mun gane kamar abin da ake cewa samara ne wannan itaciya ce mun gane ita itaciyar karan kanta muƙaddara mangwara ce wannan itaciyar in aka ce mangoro ai za ka kalli da ganyen da 'ya'yan da itacen da komai duka sai ka ce me bishiyar me mangoro yanzu akwai wahalar da aka yi ta zama ce rai. duk wahalar da ake yi mata na bayi a sa mata magani a gyara a gyara gindin a zuba taki a yi waye su me ake so a samu a gashi ya'ya ba wannan shine ake cewa as-sawabu wannan aikin shine al'ajir din kana aikin kana aikin kana aiki lada dan ka samu wancan kana wannan kwadagon ne shi sa ake cewa al'ijara kwadago daga al'ajir al'ijara ina yin aiki ina yin aiki ina yin aiki dan samu wani abu ne to shi yanzu kafirin abin da za a yi shine sai a nuno masa za a kawo masa ga sallar muƙaddara in yayi sallah sai a kawo masa ga sadakar da ya bayar wani mai bara ya zo idan shi a idan shi a ko kuturu ya dauki hamsin ya bashi ana buƙatan charity a anguwa za a gyara kwalbati ya bada contribution ana buƙatan kaza ya taimaka ana buƙatan kaza ya bada gudunmawa mun gane wannan aikin su ayyukan za a nuna masa ga yanzu a ce masa za a ce masa ga sadaka da ka bayar ga kudin gyaran kwalbati ba ladan zai gani ba su ayyukan zai gansu gangan jiki ai kai ma za a maka ayyukan gangan jiki ai manzo ya ce awu hudu za a maka ai za a auna ka kai za a aikin naka sallar ka azumin karatu ma za a mai gangan jiki a auna shi sai a sauke ladan a dauka a auna ladan ma muna ganewa kuwa lissafan da aka yi rubutun lada da zunubi za a dauka su ma auna su to yanzu wannan gangan jikin da za a wa sallar ka azumin ka aikin hajjin ka zakkar ka ba maganar lada ba shi ma za a ma ayyukansa gangan jiki kyawawar to su ne sai Allah ya kawo su an gane mukaddara wannan bawan da ke zaune sai a ce wannan gudunmuwa da ya bayar a gyaran kwalbati wannan sadaka da ya bayar wannan taimako da ya biya aka gyara wani karyarsa wannan kaza wannan wani suna gyara masallaci ai wannan kama a Jalingo church ta gina masallaci wannan to sai a ce yanzu ayyukan za su gani ba ladan ayyukan ba to wannan ayyukan Allah zai tattaro su ya kawo ka gane sai Allah ya ce faqadimna ila ma yace min amal ayyukan zamu kawo sai sun gansu a ce yanzu wannan aikin da a ce kuna musulmai kuka yi da su kare za su kai ku aljanna Allah ya ce fajalawa haba'an sai mai da shi ƙura mansuran Allah ya ce mu kaɗe shi a lokacin kai kafiri zai ce ya laitani ya kai tuna ina ma a ci na musulunta ya laitani aslamtu dama na musu da aikin nan ya mun amfani amma ba cinya ba kafar baya aikin ba zai mu amfani ba yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa babu wani abu na sallah azumi da mutum zai yi Allah ya karba dole sai ya shiga musulunci annabi lokacin da ya tura mu'az ibn jabal zuwa kasar yaman manzo Allah ya ce innaka innaka kuma na ahli kitabin ya ce ya mu'azu za ka je garin wasu mutane da suna littafin attaura ko suna littafin injila da ka farkon abin da za ka kira su shi su shaida babu wani abin bautawa bisa dacewa da cancanta sai Allah shi kadai su shaida ni annabin Allah ne idan suka maka biyayya suka furta kalmar shahada suka yarda annabta na manzo ya sa wannan shaida saboda sun yarda cewa Allah ɗaya ne annabi Isa amma dan Allah ne ko Allah ɗaya ne Uzair dan Allah ne to amma su bar waccan bayanin su dawo bayanin cewa ni manzon Allah ne idan suka waka biyayya kan wannan to ka sanar da su cewa akwai sallori guda biyar da Allah ya ɗaura musu a dare da yini za su na yi kaga manzo Allah sai ya tabbatar da sai an furta kalmar shahada sai sun yi shahada sun musulunta sannan sallah ta biyo baya idan ba su musulunta kenan babu maganar sallah mun gane sannan kage yanzu wannan shar'i da ke nuna maka wajibin ka mun kai sallah ba dole sai ka zama musulmi sannan sallah ba ta zama wajibi akan mutum sai lokacin da ya balaga yaron da bai balaga ba shekara 11 12 13 sallah kansa ba wajibi bane sai dai a babin tadrib ne ana so a koyar da shi sallah shi ya ce albulugu din me ya halaye ce albulugu na biyu balaga ana so a yi tadrib din sa shi yasa manzo Allah yake cewa muru abna'ukum bis salati inda sab'in kumarci yaran ku da yin sallah lokacin da suke shekara bakwai wadribuhum alaiha li asharin idan sun kai shekara goma manzo Allah ya ce ku musu bulala in sun ki yin sallah wa farriqu bainahum fil madaji tsakanin mazan su da matan su idan suna kwanciya da a shimfiɗa ɗaya a raba su idan sun kai shekara goma duka wannan sallar shi yaran bata hau kansa wajibi ba saboda ba a ware masa littafin da za a masa zunubi da lada ba muna ba bai da littafin to daga ran da ka balaga yanzu sharaɗin wajibi kai sallah ya hau kanka mun fahimci kuwa sharaɗin wajibi kai sallah ya hau kanka yanzu yaro mai shekara goma sha ɗaya misali sha biyu tsautsayi zai sa baya sallah ya mutu musulmi ya mutu ai a kabari ba za a bige shi ba ba za a sa su a wuta ba an gane sannan ko yau amma iyayensa za su dinga mai horon ya ginu a kai saboda ta zama jikinsa an gane Mazalla Allah sallallahu alaihi yake cewa an dauki alƙalami kan mutum uku daga cikin mazalla yake cewa babun nan yaro har sai ya balaga ka gani babu alƙalami kan shi da mai bacci har sai ya farka da kuma mahaukaci ya sai ya dawo hankalinsa ya zama in koriyo ne shi sai lokacin da zama ba koriyo ba eh fa na uku sai mai ahadi yake cewa wal aqlu da kuma hankali can muka ce balaga nan hankali shi mutumin da ya zama mahaukaci mutum ne ana zaune da shi sai ya haukaci saboda wanda ya cikin dalilai ko da kanshi ya haukata kansa ko wanne ya haukata shi an gane ko jinya ya sa ya haukace ko haka Allah ya kawo masa tsautsayi dai ya haukace ko aka haife shi a haukace ko aka damfare shi sai ya haukace mai na iya faruwa to lokacin da mutum ya riga ya haukaci, sallah ta riga ta fada akan shi mun karanta hadisi yanzu manzo Allah ya ce mutum uku an dauke musu alƙai daga ciki akwai mahaukaci har sai ya dawo hayyacinsa amma mahaukacin da haukar shi tana tsalle ta dawo haukar shi mai network ce an gane ai eh koriyo mai network lokaci da akwai network lafiya lau in ba network sai ya tafi sabatical leave eh to wannan lokacin da akwai hankalin sallah tana kan shi iya sallar da yake da hankali yayi ta zai yi daga wanda ya haukace lokacin ta ya shiga yana haukace lokacin ta ya fita yana haukace in ya sake dawowa hankalinsa ba zai biya wannan sallar ba da shi da wanda aka maluwan anesthesia duk daya da wanda ya suma duk daya ya zai misali isha bata shiga ba sai mutum yanzu aka mai allon anesthesia ko sai ya haukace yanzu aka dan busa iska sai haukata tashi sai fita ya bai farko bai farfado ba sai gobe karfe 9 ko sai gobe karfe 6 kaga ishe lokacin da ishe za ta shiga baya hayyacin sa ba ta hukan shi ba ta fita baya hayyacin sa ba ta hukan shi ba da babu kuma lokacin da ya riga ya fita babu sallah a kansa sayyidina ali bin abi talib yana yana yana suma yana yin farfadiya eh yana yin farfadiya idan farfadiya lokacin sallah ya wuce aka ce ba za ka sallah ba sai ce a ba zan yi ba me yasa ya ce lokacin ai ta zo ni ba mukallafi mai dan bana hankali na bana hayyaci na kuma yanzu gashi har ta wuce bana hayyaci na an dauki alƙalami a kaina da haka sai lokacin nan dawo hayyaci na sai na hudu mala ya ce dukul waqti shigan lokacin sallar idan lokacin sallah bai shiga ba wajibcin kai sallah bai hau kanka ba hasali ma idan kai sallah kafin shigar lokacin ta in dai babu uzuri karɓaɓɓe a shari'a ka saba wa Allah kuma sannan sai ka sake sallar amma inda uzuri ya halatta misali malamai suka ce yanzu idan akwai wani ɓangaren rayuwar wasu mutane a hannunka misali a hannunka shine zama sababin ingancin rayuwarsu yana hannunka mun gane likita ne ni sai zama zan shiga tiyata amma na shiga tiyatan nan zan yawa hudu ban gama ba yanzu zan shiga ko zan shiga karfe biyar kaga kenan zan shi in na shiga karfe biyar zan fito lokacin magariba ya wuce har isha ma ta shiga mun gani idan akwai sauran lokacin isha in zan fito a tiyatar da magariba da isha a matafi an ba su dama su yi hada ta a farkon lokacin magariba ko a farkon lokacin isha haka ne ba idan ina matafi, ina da dama in jamu ta taqdim ko jamu ta akhir ina da dama in yi magariba da isha a lokacin magariba ina da dama in yi magariba da isha a lokacin isha to idan zan fito a tiyatar akwai sauran lokacin isha bai fita ba to abin da zan yi shine sai yanzu in shiga tiyatar karfe biyar tunda na san zan yi awa hudu ne idan na fito akwai sauran lokacin isha sai in yi magariba da isha a wancan lokacin mun gane amma idan ya zama ita ta biyun ma lokacinta zai fita amma na samu lokacin ta farko ku gane misali yanzu sha karfe ɗaya zan shiga azahar na shiga sha biyu da min da rabi ba zan fito ba sai karfe bakwai da dare kaga azahar zai lokacin zai wuce la'asar zai wuce har magariba za ta shiga to yanzu a kaina sai in yi azahar da la'asar a lokacin azahar mun gane saboda akwai lokacin ɗaya ya riga ya shiga to idan babu lokacin wanda zai shiga kuma kan na gama lokacin kowanne zai fita ba zan shiga tiyata sha biyu daidai azahar ba ta shiga ba zan fito karfe bakwai har la'asar lokacin ta ma ya riga ya wuce ya zan yi Ana sai malamai suka ce in yi azahar da la'asar a wannan lokacin na kafin ma azahar din yayi ko na bari sai lokacin magariba karfe bakwai na fito ana ƙoƙarin yin isha ni sai na yi azahar ɗina na yi la'asar ɗina sai na yi magariba ta idan har zan iya in yi sallolin na raka'a goma sha ɗaya lokacin isha lokacin magariba bai fita ba kenan ku gane hausana idan zan yi azahar in yi la'asar in yi magariba lokacin ita magariba duka bai fita ba to zan jera su amma sai na ga lokacin da na fito na fito karfe bakwai sai kuma aka ce min isha za ta shiga misali bakwai da minti goma yaushe zan yi alwala in yi azahar in yi la'asar har zo in yi magariba kaga lokacin magariba ne fita ko kariyo ban zai yawa to yanzu abin da kike na shine sai in yi magariba idan na yi magariba na gama haka ita na same ta a cikin lokacin ta mukutari ko to sai na yi azahar na yi la'asar sun su dama sun zama mai yanzu anan na sun zama qada'i biyan bashi zan yi yawwa barakallahu fi kun gane karatun da idan uzuri ya kawo ana iya yin sallah a wajen lokacin ta ko a ciki idan ya zama wani abu ne da ya zama dole a kanka kuma yana da girma a cikin shari'a an gane amma ba a yarda kai sallah kamun lokacin ta ba idan babu uzuri ba a yarda ba idan kai kabbara Allahu akbar ina cewa bar din nan sai lokaci ya shiga ban da wannan sallar saboda mazalla yake cewa miftahu salati a tahuru mabudin sallah shine tsarki wa tahrimuha a takbiru abin da yake haramtar da yin abin da aka baka dama ka yi a wajen sallah yanzu ba za ka yi ba dan kana sallah shine kai kabbara Wata halilu ha at taslim abin da yake halattan maka kai abin da aka hana ka yanzu kana da haka shine kai sallama shigan sallah shine haramcinta to kai kuma ka shiga sallar lokacinta bai shiga ba Allah kuma ya ce kowace sallah ana yin ta ne bisa lokacinta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta daka amma idan kana idan yana kan shiga kai Allah yana shiga kai Allahu sai ka gama aka akbaran a cikin lokaci sallah ta yi mun fahimta kuwa to daka wannan shay'i na wajibci ba za ka yi sallah ba sai lokacin ta ya shiga na biyar ina kamar shi kenan ko okay sai ce me bulugu da'awatin nabi ko bulugu da'awatin nabi da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta isa zuwa gare ka wasu daga cikin malamai suka ce wannan ba sharɗin zai iya zama sharɗi biyu sharɗin wajibci da sharɗin ingancin sallah saboda yanzu idan annabi ya ce kai sallah ka samu wannan labarin kai kaga yanzu wajibin ka kenan kai sallah tunda labarin ya zo maka mun gane sannan idan labari bai zo maka kwata kwata ba kai baka san wani abu sallah amma dai ka musulunta wanda ya zo ya musuluntar da ku kawai ya zo ya ce ku kalmar shahada ku riƙe Allah abin bauta duk kun yi bai gaya muku akwai sallah ba bai gaya muku akwai azumi ba duk bai gaya muku ba kawai shi ma ya kama gaban sai tafiyarsa kawai sai kuka zauna Allah ne abin bauta annabi Muhammadu manzon Allah kawai kuka zauna haka kuna ta harkokin ku kaga yanzu anan kai labarin bai zo maka ba to shi yasa suka ce wannan sharaɗin bayan ya zama na wajibi zai ƙara zama kuma na ingancin sallah saboda in an ce maka annabi ya ce kai sallar ya sallar ta wanka wajibi ba yanda za ka yin kuma ai sai manzon Allah ya koya maka daga bakara zuwa nasi babu ayar da za ka samu na sallah daga kabbara har sallama babu babu ko da haka kenan bayan in bayan sharadin wajibi na kai annabi ya ga ma ka sai yanzu ya zama wajibi anka to kaga sharadin kuma ingancin ta kuma sai ka koyi yadda manzo Allah ya kabbaranta zuwa sallamarta to sai mai adari ya ce amma shurudu sihatu amma sharadin inganci yanzu wannan sharadin wajibcin sallah guda biyar to sai kuma sharadin ingancin sallah su kuma wancan ka cika su to kafin sallah ta inganta sai ka cika wannan sharadin wa shuruɗu wa shurudu salati malici sharuɗan sallah taharatul dahara ta hadasi wa taharatul khabasi da dahara ta khabasi min albadani daga jikinka kan fatarka wasaubi da tufafinka wal makani da inda za ka yi sallah wasitrul aurati malici da kuma sitirci al'aura wastiqbalul qiblati da kuma fuskantar alƙibla yayin sallah wa tarkul kalami da barin magana an za a yi sallah wa tarkul af'alul kathira da kuma barin yin ayyuka da yawa a cikin sallah wannan sharuɗan ingancin sallah na farko ma da yace ɗahara ta hadasi daharatul hadasi mun yi magana akan ta a baya guda biyu ne akwai hadasi babba akwai hadasi ƙarami za ka yi tsarkin hadasi ƙarami ne ta yin alwala mun yi magana baya ba muka shi mana da hadasi kala biyu ai akwai hadasi ƙarami akwai hadasi babba ko muka ce akwai taharatul hadas akwai taharatul khabas taharatul hadas muka ce shi ne abin da yake fita a jikinka taharatul khabas ne tsarkin tsaftace kai mai sallah ɗin da ka yi sallah muka ce shi taharatul hadas karan shi ma abin da yake fita a jikinka kamar tsarki shi ma kala biyu ne da karami da babba ƙaramin shine duk abin da zai sa idan ka yi shi alwala kawai za ka yi ta wannan ƙaramin hadasi ne Ƙaramin kari ne idan na yi cusa yanzu yana da me zan sake yi alwala idan na yi bayan gari mai zan yi alwala idan na yi bawali mai zan yi alwala mazi me zan yi alwala wadi mai zan yi alwala to amma idan kaga yanzu wannan duka hadasai ƙanana ne alwala ce take ɗauke su amma kuma akwai hadasi da kuma sai ka masa wanka shi kuma hadasi babba muka ce yanzu janaba janaba ta same ka me za ka yi wanka mace ta gama jinin al'ada me za ta yi ta gama jinin haihuwa me za ta yi wanka malam mun fahimta Allah ya sa muna dacewa to wannan su ake cewa hadasi shi yasa Allah madaukin sarki a Qur'ani sai hada maka su a waje daya dan ka gane su wayannan dukkan su hadasi ne amma ɗaya babba ɗaya ƙarami Allah ya ce ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati ya koyin da kuka ima idan ku tashi za ku yi sallah sai ce me faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ku wanke fiskokinku ku wanke hannayenku ku shafi kawunanku ku wanke kafafuwanku wannan hadasi wanne Allah ya magana anan hadasi ne karami to amma sai ce wa kuntum junuban fatahharu shi kuma hadasi wanne babba yas'alunaka 'anil mahid قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا hatta حتى يطهرن فإذا تطهرن هذا سي wanne babba musu ba ka gane kuwa ko ka rude ana sani kallo na kawai gina san bai gane ba <laughs> waye zai yi masa bayani ju dan gane ma tukunna kowa ya gane dawa shi karatun alamin haka yi tafiya ana tafiya ana ganewa waye ji masa bayani dan tabbatar da malam yi masa bayani ka to ji yanzu ma bayani yawwa hmm. yawwa kana ji yawwa yanzu misali na hadasi karami yawwa bushe bushe warai kwarai da gaske mm. mm-hmm. eh. yanzu ba ka gane yawwa in ka kula yana da aure ne shi sa ƙwaƙwalwar shi take ja kai yanzu ba ganan ba shi yanzu da baka gane din ba ni na san matsalar da yasa ba gane ba eh, da ibnu qayyim ya faɗa yace idan mutum ya rika ya sosai kaga wani ma zai fita ba in suka rika sosai kwakwalwar tana toshewa sosai sosai malam ma addu'a Allah kara maka mata <laughs> ma'a ta yi shi nace a yanzu kai kara ka tsoro ta yi musai tunda malam ma addu'a Allah kara maka mata ina ga akwai wanda zai gaya mata a nan shi yasa yayi tsim din nan <laughs> yana tsoro kana je gida a ce yawwa an ji malam ya addu'a ka ce amma addu'a ko to Allah ya datar da mu ka gane Hausar shikenan hadasi biyu ne akwai hadasi karami akwai daharatul hadas da kabas ita karan kanta hadasi daharatul hadas in gida biyu ne babba da karami yanzu wannan hadasi sai ka ce babba ka dauki ka dauki bishiyar in ka rubuta hadasi in ka ce hadasi sai ka ce bankara biyu hadasi da halatul tsarki kala biyu tsarkin hadasi da tsarkin khabasi tsarkin hadasi gida biyu karami da babba khabasin ka yana gefe ka gane sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah bai karban sallah idan ba a yi mata tsarki ba inda ya kai bayan gari ko kai bawali to ba a karban sallah sai an mata tsarki Allah bai karba Wana nufin kana da alwala sai matsala ta faru ka tsugunna to Allah ba zai karɓi sallar ka ba dole dole sai ka yi tsarki wannan tsarkin kuma duk abin da shari'a ta ba da dama ayi tsarki da shi ya wadatar abin da yake cewa tsarki shine tsaftace inda najisa ta fita in dai ya tsaftatu kawai shikenan ka samu tsarki shi yasa shari'a ta ba mu dama mu tsarki da ruwa ba dan wajen zai wanku in ma wali kai in ma bayan gari kai abin nan tsarki da ruwa zai wanke idan kuma idan kuma babu ruwa sai aka ce kai amfani da dutse dutse zai tsaftace wajen tsaftacewa mai rinjaye an baka dama kai amfani da kara an gane malaman zamani suka ce ya halatta kai amfani da tishu idan kai bayan gari ka sa tishu paper ka goge ka goge abin da ake bukata aikin da dutse zai tishu zai yi dahara ne shi ne alƙawo tsaftacewa malamai suka ce kuma duk abin da zai kawar da najisa a wajen matukar baya cikin abin da manzon Allah ya hana kashi da kashin awaki in dai babu shi ko me kai amfani da shi wajen kawar da najisa in dai ya kawar babu matsala daidai yake da aikin dutse yanzu za ka yi tsarkin bayan garinka da glass da kwalba ah? ai da gwaji jirgi tashi kasan bayo da Allah ya masa eh fa misali na bayar an gane sannan dukkan wani abu ma'iyan duk wani abu ruwa ko da ba ruwanka wannan ba in dai ruwa ne kuma zai tsaftace wajen ya ba ya ya halata ya tsarki da shi abin da ake bukata malamai suna da sabani game da wai ita wannan shi wannan tsarkin wanda na najisa ake so ko ibada ne ka fahimce ni in aka ce ibada ne shi yin tsarkin ka kawar da najisa shi din ibada ne to dole sai dai ka tsaya abin da shari'a ta ce ka yi amfani da shi Allah ya kira ruwa an gane amma idan ba ibada ba ce da take buƙatar niyya kawai in kai bayan gari kawai za ka ji akwai bukatar akwai buƙatar ka kawar ba wani abu ne da ya shafi addini ba to kinin ba sai da ruwan da shari'a ta kira ba kenan ko da wani abu ma sabanin wanda shari'a ta kira ma ya halatta kai an gane wasan nan yanzu misali sai ka samu misali misali zan bayar sai ka samu a ruwan bulli wai san bulli anan suwana to ya shi eh? ruwan kwakwa shikenan yanzu ai kowa san kwakwa mai in ka fasa kwakwa cikin ta akwai me sai ka tare shi sai kai tsarki da shi ai ba ruwan sama ba ne ba ruwan famfo bane ka fahimce ni wannan ruwa in dai ya kawar da fitsarin naka ka tsugunna ka fasa kwakwar sai kai tsarki da kwakwar in dai ya kawar da fitsarin ko ka sa a wajen inda kai bayan gari ka wanke wannan wajen da ruwan kwakwan in dai har kawai tsaftace ake bukata tsarkin ka yayi kafin goruba ta zama goruba barakallahu fika yan na to kai mai dusu ka santa oh <laughs> eh kwalo kwalo eh danyar goruba ah to ni kuma da bulli na santa gigiwa gilgili shi danyen goruba gilgili da yaran ina hausan jigawa kai kuma ba kwalo ina ga cikin kano to ni kuma kaga akwai wani gari inda suna da gurba sosai bida sunan shi ba bidda ba bida yana yobe sirgan man eh in ka a hanyar shi zaka samu goruba shi. Allah to idan aka fasa in aka in goruba tana danyarta za ga bayanta kaman bayan agwaliba idan aka fasa za ga cikinta da ruwa idan bata gama nuna ba wannan eh wannan kwallon da kake gani danye ne in aka fasa cikin shi ruwa ne hmm. to sannan Maza Allah yake cewa Allah bai karban sallar ɗayan ku idan ya si har sai yayi alwala sai kuma daharatul khabas tsarkin khabasi shine tsarkin najasar da shari'a bata yadda maka kai sallah da wani abu na najasa a jikinka kai karan kanka ko tufafinka ko inda za ka yi sallah ba wannan waje guda ku shage ce tsarkin khabasi jikina tufafina inda zan yi sallah duka Allah yana buƙatar sai na tsaftace shi sai Allah ya ce wa thiyabaka fatahir ya Muhammad tufafinka ka tsaftace shi zaka yi sallah amma wannan fa idan har kana da sani kuma kana da iko idan baka da iko kwata kwata baka da dama ka tsaftace Allah ya karbi sallar haka ko ka manta Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Huraira akwai da manzo Allah yana sallar takalminsa a kafarsa kawai sai aka ga sabai kowa da takalman shi a kafarsa kawai sai aka ga manzo Allah ya cire takalman shi ya ji a gefe sabai su ma suka cire takalman suka ji a gefe kage zana annabi ya manta da yayin sallah sai ya ce annabi kowa ci takalman shi sai suka ce ya rasulullah mun ga ka cire takalman kai sai muka cire takalman mu manzo Allah sai ya ce ni ina sallah malaika jibril ya zo ya gaya min cewa jikin takalmi na akwai najasa shi yasa na cire da haka daga yau din ku zai sallah ya duba kasan takalmin shi in ya ga kazanta in ya ga najisa sai ya goge ya sallah a cikin su kaga yanzu wannan yake tabbatar kenan ana so idan zaka yi salla ya zama duk abin da yake jikinka da sunan tufafi hularka rigarka vest ɗinka gajeren wandanka, wandonka takalminka misali zaka sallah takalmi kamar ada da masallaci ba irin wannan an salla takalma an gane ai handkerchief ɗinka duk abin da yusahibuka yana tare da kai a tabbatar da tsarki shi yasa malamai suka ce idan mace za ta goyi yaro da pampas ta tabbatar da bai yi fitsari bai yi kashi a jikin pampas in ba idan tana sallah da yaron sai ta ji furut ya yi mata bayan gari a jikinsa sai ta since yaran ta ajiye shi saboda yin sallarta kaga daga lokacin ai ta rabu da najisar ai eh kamar kai ne kana sallah wani ya a nan kawai sai ne fantsamo kwata Allah ya sa dama da fiyota a gaban ka sai ka sunka ka dauko fiyotan sai ka fasa sai ka wanke ka wanke ka wanke ka wanke duk kana sallan abu kusa ibra ba za a gana akan ayyuka da yawa a cikin sallah za ku ji bayanai dogo akai an gane duk yanzu wannan kana yin aiki ne don inganta sallar ai sallah ta yi mun gane sallah ta yi dan saboda yanzu wannan aikin da nake don gyara sallah ta ne sallah ta yi an gane tsarkin tsarkin Ok to to to to yanda za a yi shi ya kaifiyatuhu ibn rushd a cikin bidayatul mujtahid ya ce idan za ka yi tsarki malamai suna da sabani wasu daga cikin malamai kamar malamin malikiya sun wa tsarki adadi malikiya suka ce ana so son samu idan za ka yi tsarki ka wanke sau uku wannan ita ce maganar da ibn majishun al-qirafi da kuma abin nan littafin mudawwanatul kubra ibn al-qasim suka ce suna so idan zaka yi tsarki ka wanke daya ka wanke biyu ka wanke uku imam malik ibn anas a farko yana da wannan maganar cewa idan zaka yi tsarki sai ka wanke sau daya sau biyu sau uku imam mashafi imam ahmad suka ce ba a bukatan sharadi ba a bukatan sharadin adadi saboda shi abin da ake bukata a tsarki a tabbatar da wajen yawon wanku babu najasa wani zai wanke sau ɗaya najisar ta kau wani zai wanke sau uku ma kuma har yanzu da guntun bayan gari a wajen mun kula to sai maganar da malamai suka fi rinjayarwa shine kawai abin da ake bukata a wajen mai tsarki shine al-inqa'u tsaftace wajen idan ya kama wanki da ya kai ya tsaftace shikenan idan ya kama goma za ka yi to goma za ka yi aka ce misa suka ce nan annabi ya ce idan kare lallage a cikin akwashinka ka wanke sau bakwai duk me yake bukata a tsaftace waje ne da aka yanzu tsaftacewar ya danganta daga garin wankewan ya aka yi ya tsaftatu nawa aka wanke shine bukatar dan akwai wanda idan akwai wani bayan garin da idan kan yi shi daga wanki ne ma zaka ji ya fita akwai wanda zaka ji ma kaman ba babu bayan garin a wajen amma akwai wanda kuma sai an yi ta wankewa fa a ƙara wankewa fa a ƙara wankewa fa ka ji wani gari gari a wajen ka sake wankewa fa wani ma ya ka sa sabulu a wajen ma ka sake ka yayi kumfa wajen tukunne ka ji an samu lafiya <laughs> eh to ga eh duk in kawo ake bukata a yi to yanzu kaga wani zaka yi wanki har sau so so kuma da ka takaice kar makalla idan aka samu al inqa'u adadin wankewan da ya samar da tsaftace wajen shikenan har ma imam shafi ɗalibi imam malik ya kalubalanci malikiya cewa a ina kuka samu adadin guda uku ɗin a ina kuka samu suka ce a saboda galibi in muka kula suna da hujja in muka kula duk abin da ya shafi addini abin da ya shafi tsaftacewa ubangiji za ka gaina ya fi amfani da uku uku idan ka zo wankan janaba in za ka wanke kanka ka ce ka wanke sau nawa alwala aka ce gaya ta ka yi sau nawa uku duka yi tsaftacewa ne sai to can ma a bi shi da layin alwala kawai tunda alwala hayes an ce wankewa uku ne ake zato mai rinjaye zai samun maka tsaftace daga banka to shi ma wancan wajen a ɗora shi a layin alwala a wanke shi uku shi zai samu da tsaftace shi shine hujjar malikiya kaga suna da hujja sosai ma kuwa Allah ya sa mun gane Mm. eh annabi sallallahu alaihi wasallam nan kuma ya ce ya taɓa zuwa an binne wasu mutane a makabartar madina sabon kabari fil annabi ya ce wannan kabarin da wannan kabarin na waye sai aka ce ya manzo Allah wasu mutane yan ansarawa cikin ansarawa ne suka rasu da za ka binne su manzo Allah ya ce su masu kabarin nan guda biyu gaba ɗaya za ka ana kan musu wutar azaba anna fa innahuma la yu'azzaban ana kan azabtar da su yanzu haka annabi ya ce ma yu'azzabani fi kabir a ganin idan ku ba wani babba suka yi ba ake musu azaba wa innahu la kabir amma a wajen Allah babba ne shi ne fasarar hadisi mun gane mu a ganin ba babba ne amma a wajen Allah babba ne ɗayan su mai manci ne zai ɗauki labari a wajen wannan ya kawo wannan dauko labarin wannan ya kawo wannan da manufar ya bata zumunci da alaka da ke tsakaninsu an gane me wutar baka ake cewa ko wutar baka ɗayan kuma annabi yake cewa baya tsaftacewa daga fitsarinsa idan ya zo na cut kawai sai ya wanke tashi ya tashi dik dik dik ya daga ya bata mai wando wannan shi ja mai masifar kabarin shi yasa manzo Allah ruwayar ibnu majah yace mu'azzamu azabal qabri min al-bawl kaso mafi rinjaye na azabar kabari daga fitsari ne kaso mafi rinjaye na azabar kabari fitsari ne ke jawo mutane so sai abba ai ba za ka gane mu maza gwanda gwanda ma ba za ka gane matsalar ba sai a mace idan mace ta shiga fitsari yadda ka san an koro ta <laughs> a galla da wuri za ka ta fito sosai fa ba su fiye kulawa ba kuma wallahi azim dan uwa ka tsaya ka nutsu har malamai suna cewa duk da annatru ka kama ka kaɗe ka kaɗe ka kama ka tatse ka tatse ba a so ba a so saboda tatsewar yana da illa illa shine yau da gobe kana tatsewa jijiyar za ta yi rauni shi kuma kaɗewan matsalar kaɗewa da tatsewan duka an ka kaɗe yanzu ka zo kana tatsewa haka inda fitsari ya zo yake so ya fita in ka tatsa ka ja gaba kuma ya zai yi shi ma wannan kuma ka tashi zai dawo in tsammanin ka tatse ka gama to baka ta wanda ka tatse inda ka rike din jijiyar reversible ce fitsarin baya zai yi lokacin da ka tashi zai sako ne shi yasa ka tsaya ka nutsu ka ga fitsarin ka kai iya abin da zaka iya kai ka dan numfasa ka dan numfasa ka dan numfasa abin da zai diga ya diga ka tabbatar da yanzu baka jin wani abu sai kai tsarki ka tashi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha iya abin da zaka iya kai shikenan sayyidina Umar saboda yana ya tsoraci wannan abin in ya fito a fitsari sai ya ji kazaninsa ya ce wannan standby ne e standby in har wani fitsarin mai yiwa saboda ya tsoraci hadisin in wani zai fito ya ce to akwai akwai akwai ruwan tsarki standby eh mana eh akwai ruwan tsarki standby kawai na taba shi kawai ruwan zai tsaftace shi ruwan kuma shi zai tsaftace wajen da fitsarin ma ya fito kuma saboda ya tsoraci hadisin sosai fa amin ya rabbi sannan a ana so wajen muna magana akan tufafi Allah ya ce manzo Allah ya tsaftace tufafinsa sannan hakan nan a gangan jikin kama shi da khabas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Fatima binti Abi Hubaysh idan al'adar ki ta zo ki bar sallah idan al'adar ki ta tafi ki wanke duk inda jini ya taba a jikinki kaga yanzu gangan jiki kenan ki wanke din da jini taba a jikinki sannan ki wanka ki fara sallah wanda yake tabbatar da kenan ana wanke duk jisa a jiki ba ta bai ai sallah yasa an kai fitsari za ka yi tsarki in kai bayan gari za ka yi tsarki sannan akwai shi kuma hadisi akan wajen inda za ka yi sallah sai ya tsaftatu wata rana annabi yana zaune shi da sahabban sa masallaci to ka san ƙauyawa sai a hankali wani balaraban kauye ta annabi suna ta ne shigo ta kofa kawai keta ya ji waccan kusurwar kawai sai ya tsugunna ya yayi zaninsa ya cire al'aurarsa kawai tsugunna ya fara fitsari sabai suka fara kai kai kai annabi ya ce kai ku kyale shi kyale shi kyale shi kyale shi kai la ilaha illallah malamai cewan annabi ku kyale shi nan sai da suka cire fa'idoji guda bakwai abu na fara suka ce duk wanda yana fitsari a lokaci bai gama ba aka sa ya tsere cak a lokacin gaban shi ya mar zafi fitsarin kuma zai koma yana da yana jawo illa a gaban mutum sannan idan ya firgite tashi zai yi yawo yana fitsarin in bai rike ba zai fita a guje yana fufantsa fitsarin kalan a san iya inda ya fitsarin a ji a wanke yanzu gaba ɗaya fufantsa fitsarin ma ina to za a san ina ya fitsarin ma mun gane to yasa manzala ya ce ku kyale shi annabi aka ya ce tsuguna kai abinka bawan Allah ya na ya fitsarin shi ya gama annabi sai ya ce a je a kawo guga cike da ruwa aka kawo guga cike da ruwa annabi ya ce ku je ku zuba inda ya tsarin. aka je aka zuba annabi sai ya kira shi ya ce zo mana bawan Allah ya ce inna hadal masjid kaga wannan masallacin ba a san kazanta a ciki abin da yake a ciki shine sallah da karatun Qur'ani da zikirin Allah shine aikin masallaci ba wajen da ake zuwa a yi kazanta a zubar da kazanta ne, nan ɗakin Allah ne ya ce ban taɓa ganin malami da ya iya koyarwa irin manzan Allah ba bai tashi sai ya ce ya Allah ka ji kaina ni da Muhammadu Allah su wayannan da suka kyare ni suka hantaye suka mun tsawa Allah da gani sai shi karka hada hadda kwana bai ce a nan ma kuma kai ka ka ka takaice kofar Allah mai yalwa sai manzo Allah ya ce sabai Allah ya turo ku masu jawo mutane jiki ne masu rarrashi masu gyara ba a turo ku masu kora mutane a addini ba shi addinin musulunci fa in ka fahimce shi yana da matukar sauki shi yasa manzo Allah ya ce inna dina yusrun wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj to yanzu wannan hadisin ya nuna mana kenan inda zaka yi sallah sai ya me sai ya tsaftatu na gaba sai malam ya ce wa sitrul aurati surja al aura Allah da kanshi yake cewa ya bani adama khudhu zinatakum inda kulle masjidin ya ku yan adabi idan za ku yi sallah Allah ya ce ku yi ado ku yi gai ku ɗauki ado a dukkan masallatai wajen sallah ana so ne za ka tsaya gaban Allah ka tabbatar da ka yi kamala ka zama cikin kamala kwarai da gaske saboda Allah Madaukin sarki yana gaba da kowa idan har za ka je wajen wani mai daraja kaga kayan nan bai kamata in je ba to ya za ka zo gaban Allah haka lokacin da kake sallah fa kai da Allah kuke magana baki da baki babu wani mutum a tsakani babu mala'ika babu kowa sai sa manzo Allah ya ce al musalli yunaji rabbahu mai sallah yana baki da baki yana ganawa da ubangiji ne ai shi sa dan uwa babu babu lokacin da ya kamata ka fi jin daɗi a ranka sama da lokacin da kake sallah Allah ni dai yanzu dai ban san wani abu mai daɗi da ya rage wa musulmi a rayuwarsa irin sallah ba babu dai muna magana don ya ce a ah, akwai wani abu daban na ci mishi dan wake da shinkafa da wake ka ji ba Allah karawa da talauci yanzu ba harkar talauci ba me ya kawo da rai fi layi ba a to amma ka san talaka ai kurewa ne talaka ya zabi shinkafa da wake da mai da yaji da magi yanzu kana ga halle mutsami yake matsa kan shinkafa da wake an maya ta dan waje karbi da yaji wallahi in kana sallah zaka ji wani daɗi a ranka duk wata damuwarka idan ka shiga kana sallah wallahi sai ka ji daɗi a ranka ba za ka gano sai ka tashi sallar dare kana qiyamul layl zaka ji ubangiji ya saukan maka wata nutsuwa ta musamman wallahi zaka ji kana karatu baka so ka tsaya idan kai ruku baka so ka tashi in ga sujada baka so ka dago saboda kawai zaka ji gari ya tsit zaka ji gashi nan kana ganawa da ubangijinka to duk sallah da kake kana ganawa da Allah ne kana magana baki da baki da Allah ne shi yasa manzo Allah yace al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan shine matakin kololuwa a musulunci daga musulunci sai imani sai ihsani idan kai matakin da kana sallah kana jinka kaman ga ka ga Allah to dan waka gode wa Allah ka taka wani matakin da shi ne ƙololuwa a cikin maratibul Falalaci, falala ubangiji sai ya zaɓe ka da kai wannan matsayin matsayin ka ji baka jin komai a ranka kana sallah ka ji kawai la ilaha illallah Allah ka sa mu cika da imani Abdullahi Abbas Abbas ce adan da Allah ya ayi a sallah shine a sa tufafi mai kyau a sa tufafi mai kyau yanzu zaka tafi sallah ka sa rigarka ka sa hularka in kana da alkyabba ka sa alkyabba kana da rawaninka ka yi rawaninka ka fesa turare ka tafi masallaci sallah kawa da adon yayi kar ka shigo masallaci mutane suna toshe hanci cutarwa ne duk abin da ka san ka shigo masallaci ya cutar da bayin Allah ka cutu da mala'ikun Allah shi yasa manzo Allah ya ce manzo Allah wata rana ya ji wani ya shigo masallaci yana warin tafarnuwa manzo Allah ya ce kai daga yau duk wanda ya ci wani itace kare ƙara shigo mana masallaci daga yau manzo Allah yake cewa fa innal malaika ta'azza bima ta'azza minhu bani adam duk abin da adam ya ji warin sa zai ji ba daɗi to malaiku ma haka suke jin shi babu daɗi ka dubo wani fa idan yazo cire takalmin sa da safarsa tana wani gumus wallahi in kai sujjada in yana gaban ka kana bayan shi in kai sujjada sai ka dauke numfashin ka Allah na gaya maka haka wani kuma ya sako Amules. baya gyara hamatarsa zai ku amles a zo ana sallah an yi sujada yayi haka sai ka ji duk <laughs> duk sakonnin eh wando baya rufe musu baya rufe jiki da haka ana so ya zama ka sitce al'aurarka sosai kamar maganar da bawan allon ne sosai akwai wanda gayu in suka yi sallah an yi sujada ya ga gaba ɗaya bayansa ya bayyana babu sallah sosai fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace in dai ta balaga Allah bai karban sallata sai ta sa himar mayafin da za ta rufe kanta har zuwa ƙasan jikinta in ba ta sa ba Allah ba zai karbi sallarta ba har ma manzo Allah yake ga Asma cewa iya inda iya inda ake so idan mace za ta yi sallah ake so ya bayyana shine tafukan hannayenta sai fuskarta sai tafin kafarta shi yasa ibnu baz yake cewa idan mace tana sallah dandamalin saman kafarta ya bayyana ga yawa mata ka sake sallah kwarai da gaske in dai saman saman tudun kafarta nan nan ya bayyana mace tana sallah ba ta da sallah sosai fa idi shine magana mafi inganci ba ta da sallah da haka ce ne ke ba magana sallah ya da ba kiya sallah me saukar da zanin ki ƙasa an gane ai sa safa ko sauke zanin ki ƙasa ko dan ja suke din naki ƙasa ya rufe sai ki fara sallah dole ne sai a rufe wannan saman dole na'am eh a babu matsala kawai dai abin da ake so shine a tabbatar da babu abin da yake waje sai fuskarta sai tafukan hannayenta sai tafukan kafarta kawai shine inda dai an tabbatar da wannan shikenan da me aka rufe shari'a ba ta da damuwa kan wannan Allah ya sa mun gane sosai ma safa zai yi mana ai safa ya rufe sama ya rufe kasa mago eh sai mu tashi istiqbalul qiblati Allahumma salli ala Muhammadin da yake istiqbalul qibla yana da bayanai da yawa ta yadda ake ake gane alqibla a musulunci akwai lokacin da zaka shiga daji ka rasa ina ne alqibla da zaka gane alqibla Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin